yau juma'a ashirin da ɗaya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna da cikin kitabun Rafa yau za mu tashi babu alwalad bil firash wannan shine karatu na ɗari da tamanin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وسامعنا برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله باب الولد في الفراش وترك الشبهات قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن روح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختتم سعد بن أبي وقاص وأظن جمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص أهل إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن جمعة هذا أخي يا رسول الله يريد على فراش أبي من وليدتي فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراشي والأهل الحجر وهتجدي منه يا سودة يا ثورة بنت زمعة قالت فلم ير ثورة قط ولم يذكر محمد رهن قوله يا عبد wannan babin babu alwaladu lil firash ba na aure ne wanda ke da mata ya mata mata sai ta haihu ɗan nashi ne shi ne alwalan bin firashi na shimfiɗa ne shimfiɗa aure wata wasu shubhat kuma babin zai koya muna ana ƙoƙarin a nisanci shubha duk abin da ake shubha ana ƙoƙarin a kauce mata za ka za mu kunci kunci guda biyu na farko idan mutum ya aure mace ta haihu to ɗan nashi ne sannan duk abin da yake da rikici da shuhu ana kokarin a kauce mai imam muslim ya ce hadathana qutayba bin qala hadathana layth ha wa hadathana muhammad ibn ruqayn qala akhbarana layth an ibn shihab al-qurwa an aisha radiyallahu anha annaha qalat nana aisha radiyallahu anha tace اختتم سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة في غلام سعد بن أبي da abdu bin zam'a sun yi jayayya ga wani yaro wannan ya auku ne lokacin aka je fito makka da nan su sai sun masa wajen fito makka sai su biyu da sa'ad bin abi waqa da abdu bin zam'a abdu bin zam'a din nan dan uwan sauda bintu zam'a ne mata annabi sallallahu alaihi sai suka dinga fada suka dinga jayayya akan wani yaro فقال Sa'adu. sai sa'ad bin abi waqas yace kaza ya rasulullahi ibnu akhi yace ya manzon Allah wannan dan dan uwana ne utubatu ne abi waqas utuba bin abi waqas ina fata suna fahimtar magana ko yanzu annabi sai ya isa makka wajen uh, fito makka sai aka yi jayayyar wani yaro tsakanin sa'ad bin abi waqas dawa dawa zam'a dawa abu bin zam'a wanda yake dan uwan saudatu bin zam'a ne shi kuma wannan sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas ya rasulullah wannan kakan dan uwana ne kutuba bin abi waqas ahida ilayya annahu minhu tahiyya ranar alƙawari ya yi mutunci cewa ɗan shi ne ya yi zama ɗan shi cewa shi ya yi zina da mahaifiya ya aka haife in ji jahiliya ko <laughs> ce ya rike da gidan wani kuna da su ɗana ne ungu ila shabali dalili na biyu duka mata ya yi kama da ɗan uwan nan da ya ce ɗanaina wa kana abdul jama'a abubuwan zama ya ce haza a cikin da ɗan uwana ne ya rasulullah muni da alaka rashi a biyu akan shi shimfinan baba da aka haifi mahaifiya ta yi baiwan mahaifina ce don haka an haife shi a kan mahaifi mahaifina yanzu mun fahimci da jayayya ta ko yanzu mutum biyu ka jayayya game da ɗaɗaya kowane su bata kai ne haifai ba daya sa'ad bin abi waqqas cewa ya kai na dan uwana ne kutuba kutuba kafin ya rasu dan uwana ya ce ni shi ya yi zina da mahaifiya sai aka haifai za ka ɗan namu shi kuma abu bin zama ina cewa wannan dan uwana ne ne kuma babana shi adda baiwa gidan mutaki aka yi yarda ya kamata namu min walidatihi daga baiwa sai fa na ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila shabahihi sai annabi sassan ya jibi da waye kama fara shabahan bayyanan da utuba sai ga yi kama da utuba wanda ke zai ne ba ya yi ga cewa kamata ya yi kama da wancan wanda ke iddiayin cewa ya yi gina da mahaifiyar ya aka yi faƙala huwa laka ya abu ya ce ɗan naka ne ya abu zan amma na wancan ne, za ka kai tsoka kama kwata-kwata ga ta fito da wancan amma kuma wannan shi ne adda bai wata gida ne kake matsayin mata ta jiki ba ka ɗan naku ne saboda mai annabi ta ka sace da bil firash ɗa na shimfiɗa ne wanda ke da aure da mace ko wanda take bai ta in ta haihu ɗa na yi walil ahir hajar mazinaci na da banza yana da bai da komai al'an ce hajar hajar ƙaramin babu komai wasu ɗan kaɗan sun fassara shi dutse amma ba bai da inganci cewa dutse na na aje wanda ya zina amma wannan fassara ba ta da inganci saboda ba duk wanda ya zina aka je jewa ba wajen dole aka yi ba ka hadisin da ke cewa haka amma ya ce wa in ahirin hajar ɗanin bai da komai sanannen kawai magana ne a wajen larabawa wahtajibi minhu ya sauda min shi zama ya ke sauda isa hijabi da gare shi yanzu ne matsayin wannan yaron da aka jaya da saura da su zama dan uwanta ne amma ta ne bace ki sa hijabi da gare wannan kamar ta yi kama ba ta an gidan ku bane na yanke hukunci kan gidan ku wannan shi ne hukunci amma dai ki sa hijabi wannan da gare ya kama da wani bai hada komi da ke ba tunda ba uwa ɗaya ba ne ko ba uwa ɗaya ba ne uban ne aka ya, to uban da alama wani amma dai ka'ida ita ce ɗan gidan ku ne ba ɗan uwanki ne amma ki same hijabi ba ma rashin ki ba ina fata mun bayyana ko wannan ya nuna mana babban hukunci hukunci mai kyau cewa alwaladu lil firash wannan haka kaida idan mutum ya aure mace in ta haihu cikin watannin da ya kamata ta haihu ɗana shi hanyar guda ake iya kore ɗan shi ne a yi la'ani da ce bai yarda ɗanai ba ne cikin ɗanai ne a je ko wasu a yi rance-rance in an yi haka to ya kori ɗan dangare amma in ba haka ya duk babu wata hanya da ake iya gane don wani an ce ya ah, mata ta tana shiga ɗakin wani mata ta tare da wani take kuma ɗan yayin kuma da wani bai amfani a je a yi dna ba a dna ba a dna a gane cewa ɗan wani ne in dai bai yi ɗane ba ne ya zai ya kai kotu a yi li'ani ina fata kun fahimta wannan wannan abu yana da matuƙar muhimmanci karatu ne mai zaman kai ne mai yawa ku kiyaye musulunci shari'ar musulunci ba ta amfani da accuracy na yi wannan magana a tafsiri shari'ar musulunci ba ta amfani da accuracy ba ta amfani da ɗari bisa ɗari yanzu an je dna da an ɗauka za a gane ku ɗan wani nan take accurate shari'ar musulunci ba ta amfani da ba ta buƙatar abu ɗari bisa ɗari ba ta amfani da haka haka duk hukunci hukuncinta suna tafiya ne akan galibin wannan حكتين الحكم للغالب الأكثر والناجر لا حكم لهم حق دائرة ما كذا أتشي إلا لا تفاني أشاروا لا لا تتقوي بأن تسعر التفاني في أشاروا العظيم يا غانا تشابا تفاني بس يا تشاكا نشي سنة مهد يا تشابا تفاني لا أمان لشاكا أرنك عظيم لا أرنك عظيم الله الغالب الظلم يا تشي ku ga wata ku yi azumi su nuni ru'yatihi wa aqru ru'yatihi fa in hum malakum fadru lahu ku yi azumi in kun ga wata ku aje azumi in kun ga wata idan sama ta yi girgije aka rufe ku ƙaddar ta da ka ba mu magana lissafi ko lokuta da akwai lissafi da za a gane wata ina nan ko bai nan ba amfani da wani lissafi shi na ba da accuracy zai gaya maka watan zai fi za a haifai ƙarfe kaza da tsinci kaza da sakan kaza accurately yake bai kuma lokacin annabi akwai masu hisabi hisabi amma da kula da su abin da ke in rana birbiji ya rufe shi ke nan ba a gane ba an jiba ba a gane ba alfijiri waka ya jiba alfijiri ya gane alfijiri a kafin alfani alfijiri ya alfijiri ke kuma lokacin sallah asuba ta yi duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su ɗauka accurate ayyuka sadari yaro ana jayayyar da wanda ya auri mahaifiya kai amma ana jayayyar dan wani ne ko ba dan wani bane ba biya ne da ya kamata ya to kwata kwata ba za a ce ai amfani da kama ba a abin da ka'ida ne, shin wai matan wace matan wani tana aure da shi eh to kan san shi ne kawai Shi ne galibi shi musulunci shari'a musulunci tana bada ka'ida ne da formula wanda abubuwa ke fadawa ya tafi akan galibi zai yiwu a samu kuskure kaɗan zai yiwu don shi alhukumu lil ghalibin akbar annajin la hukuma zai eh za ka duk abin da ya fi tafiya ya fi yawa da shi musulunci ke ya amfani ka wannan yana da matuƙar muhimmanci a lokacin science da technology da shi science yana ba da accuracy yana ba da yanzu na lokacin da ana iya gane abu ɗari bisa ɗari yanzu lokacin ɗari bisa ɗari muke abubuwa na kimiyya da abubuwa da ake amfani da mashin da abubuwa suna ba da hukunci ne ɗari bisa ɗari suna ba da hukunci ne amma musulunci bai kula da bai kula da bai kula da irin abubuwan ba abin da ke kula da shi hukunci na galibi kuma shi ne shari'a musulunci ba za ta canza ba mun fahimci wannan bismillah Hmm. Hmm. ba za a tashi a da ya dna da gane kuma ba takilcin wajen su haihida ko kakan ga aikwata kwata yake dan su ne ta gani hakuri ne auren ta yana nan wannan bai kashe mata aure ba sannan wannan dan an san cewa ga kaddarar da ta cika da ita wannan bai same shi babu wani abin nan ba a cewa wai an kuci ni ma ni alaka wannan da wannan ni da alaka da shi wannan ba bukatar biya ne an san ko da aka ɗauke da takin can wajen ta shekara guda ta shekara hudu ta shekara ta haihu ɗacar kuma ta faɗi cewa eh, ɗayansu misali ta an sani misali kila ya wuce muddar da shi ɗan ɗansu ne tilasta ta aka yi kowa ya sani babu wani hukunci na shari'a da za a ce mata wai ta yi laifi ko kuma ko kuma wani abu da ya kama da haka ka fahimta Hmm. ai ilhaƙin nasar ban sani ba ban sani wai ai shi da da shi mai gidan wannan wannan da bambanci da wannan hukunci wannan hukunci ne wanda ake shakku cewa wannan ne wannan hukunci ne bayyane ki shek muhammad bin salim usaimin ya tafi riyam ya yi malikitoci lacca cikin tambayar da suka yi ce ana kawo iyalai su taho sai bincike-bincike na likitoci ya sa za a yi za a yi duka za ya ce sai mu gane cewa wannan kan ba na baban ba ya za mu ya ce babu da ku babu ruwan alwalar da zai firash haka inda mata ta ce ya zo da ita aka yi sai kila wajen wani aure aure kila ana auren aure ana awon genotype ko ana awon wani abu sai aka gano cewa wannan faɗin ma ba na wannan bane shi suka tambaya ya za mu yi ci bakwai da za ku alwalar da trash hukunci ya tafi ya dinga bibiyar mutane sai shari'a musulunci hikima gare ta ka samu accuracy accuracy bai da wani amfani wata duk abin da shari'a ta tafi ko da kana gani ne ba shi ne daidai yanzu kididdiga ta duniya tana bayar da cewa mutum goma duk cikin mutum goma mutum ɗaya ba ɗan baba ne ba a duniya duk cikin mutum ɗari mutum goma ba ɗayan baban su ba ne duk cikin mutum dubu mutum ɗari ba ɗan baban su ba ne to wannan wannan bala'i in ka ce bincike ne za ta iyakar bala'in da za ta jawo da girgiza babu bukata kaga musulunci yana da hikimar cewa alwalad lil firash ɗaya lil ahli al ku kiyaye kowa ya kiyaye mata sai kowa ya kiyaye gida ne kowa ya yi kaza ga ka'idoji wani abu da ka shiga ya fita alwadar da zai tsira shi ke da an an tafi a zauna don lafiya shi ne musulunci ya fi hikima ya fi ya fi wanzuwar zaman lafiya shi musulunci da hukunci guda abubuwa da yawa yake kula da su da yawa yake kula da su a tattare da wannan hukunci na shi a zauna lafiya shi kuma hukunci da zai baka accuracy sai da wani fa'ida in ba wani accuracy ne shi ya fa'ida ta so babu babu bukata dai in kawai wala mai zikir muhammad ba hmm? wani wala ah, ya sauda tun lokacin bai koma ganin sauda ba wala mai zikir muhammad ba wani qawluhu ya abu dai قال حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وعبد الله بن حدثنا سفيان بن عيينه ها وحدثنا عبد بن حمير قال خبرنا عبد الرزاق قال خبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد نهوى غير ان معمرا وابن اوينا في حديثهما الولد للفراش ولم يذكرا ولا الاخر حاجه kuji kuji kuji hukunci da malamai suka ce babu abin da yake shari'a musulunci daɗi babu abin da yake karatu babu karatun da yake karatu ta daɗi da da karatu shari'a musulunci fahimta yake sawa ka fahimci yau da gobe ka fahimci rayuwa wani karatu ya ne wani wani karatu yana magana ne game da tsero tsero wani zai PhD a tseron da ke fitowa a Saudi Arabia wanda ba a samu a America ji ta ne fa'ida ya tafi ta tsero akwai wani icce ana ce bai kaza ana ce bai kaza kaga bai amfani wannan binciken ga rayuwar na adam ɓani shari'ar musulunci wani zai yi game da wata dabba <laughs> da ba a samu a tudu sai a cikin ruwa wani zai yi jiyar amma shi ta shari'ar musulunci tana magana ne ga abin da ke da maslaha da kawo tsaro da kawo zaman lafiya da kawo walwala da kawo yanzu da wannan abu an kashe abubuwa da yawa shi ke babu buƙatar alwala da lil shi in baban ka shakkar cewa wannan ba ɗana bane ga hanyar da aka ci a zo yi la'ani kuma a cikin li'ani babu tono asiri in an yi li'ani ya rinke da Allah ɗin ba ɗan shi bane ne rinke da Allah ne ɗan shi ne sai a raba aure ɗan ba a ce mai shegi babu tono asiri gare shi sannan ba a jingina shi ga wancan sannan ita ba ta mata hukuncin zina sannan shi ba a mai hukuncin ƙazafi an ta an kwashe lahiya ta je yau mutum da sara'ar sannan a yi abin da za a amma dai an rufa makan asiri an rufa ma iyalanta asiri an rufa ma iyalai ne asiri shikenan abu ya tafi to yanzu akan wannan alwalin da shi mafi yawan malamai suna akan idan aka yi aure mutum aka ɗaura mai aure aka yi lokacin da aka iya haihuwa shine wata shidda kuma akwai yiwuwar haɗuwa tsakanin matar da miji to in ta haihu ɗan nashi ne sai ya kore da sauƙi kun fahimta idan aka yi aure tsakanin mace da namiji akwai yiwuwa haɗuwa tsakaninsu aka yi wata shidda daidai lokacin da ciki ka iya shiga ta haihu ɗan nashi ne misali a kotala da ake gana wadda ba ta da kyau mafi yawa ga zabar mawa da ke zama gana sai ya kasance in mutum ya aure mata ba ta tarewa gida ne wutan sai an shekara ɗaya to a ce irin wannan al'ada a nan misali a ko'ina ma a ce mutum ya ɗaura aure da yarinya yan ɗaura mai amma ba a kai ta gidansu ba amma suna yiwuwa suna haɗuwa bayan wata bakwai takwas tara sai ta haihu da musulunci ɗan shi ne kaga tana da aure ko ko gidansu take ba kawo ta ba amma dai akwai kiyaye akwai yiwuwa haduwa yana yiwuwa a haɗu daga unguwa guda suke ko da a taɓa ganin sun haɗu ba ba taɓa gani wannan ba shali ba mm. amma akwai yiwuwa haɗuwa suna gari ɗaya tana unguwa kaza yana unguwa kaza akwai yiwuwa sun taɓa haɗuwa don haka har mai aure da ita bayan shekara ɗaya sai ta haihu shi yana emiya hayya ita tana runji sambo misali ita haihu bayan shekara ɗaya ba a kai ta gidan ba ba a taɓa ganin ya taho ba amma dai akwai yiwuwa wanda ya ya haɗu ɗan runji sambo to to in ta haihu in yana son ya ce ba ɗa ne ba sai ya la'ani in ce ba ɗa ne ba ne wannan inda jamhurul ulama inda abu hanifa ko babu yiwuwar haɗuwa inda ya ɗaura aure da daina <laughs> ya koyi shi <laughs> inda abu hanifa ko babu yiwa ba za ta mashirikiya da magribiya ki kasance shira wata ƙasa ita tana wani ƙasa wanda yake bai yiwa su haɗu saboda na farko ba a iya zuwa wannan ƙasa a ƙafa sannan ita ba taɓa barin garin su ba ba taɓa kwana ba gida ba ba inda aka yiwa haka yanzu in suna gari guda in suna emiya ya rinjin sabon misali suna gari guda zai yiwu ta tafi wani abu ya haɗu da shi su dawo ta kwana gidansu ko kullun gida kika kwana shi ma kullun gida ya kwana zai yi wani abu ya auku tsakanin su zai yi amma yanzu a ce yana Saudiya tana Najeriya kuma kowa kullun gida ya kwana kaga bai wa wani abu ya shiga tsakanin su ko to inda jamhuriyar ulama ban da wannan amma inda Abu Hanifa ko wannan ba hadi ya daura ba saboda bai ce annabi ya ce alwaladu lil fayash ko an ɗaura ko ba ɗaura ko an yi wasu haɗu ko mai yiwuwa ma kawai in dai wata da rida shi ne kawai suna ɗaura wanda ga yanin annabi ya zai kama da utuwa amma ya ce wannan ɗan nashi amma dai ƙaulin jamu shi ya fi kuma da bata zan fira shi ba sai an yi sai an samu yiwuwa haɗuwar haɗuwar ce ke sa ya zan fira shi mun fahimta? Ya eh. <coughs> الله وحدثني محمد بن رافع نعم وحدثني محمد بن رافع وعبد محمد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا محمد بن الزهري عن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد بالفراش والاهل الحجر قال وحدثنا سعيد بن رسول وبحير بن حرب وعبد العائلة ابن حماد وعمر الناكر قالوا حدثنا سفيان عن رسول عن أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة وأو عن سعيد عن أبي هريرة وقال بحر عن سعيد عن أبي أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة وقال أمر حدثنا سفيان بن مرة عن الزهري عن سعيد عن سعيد وأبي سلمة ومرة عن سعيد أو أبي سلمة ومر سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ما أمر wata shi musulunci da idan abubuwa ɗin yake fa'ida su wanzuwa take yi yanzu tana da asali a da kuma tana da asali a yanzu kuma gaba ma tana da asali don cikin abin da ya sa annabi sai tabbatar da haka roshe al'adar jahiliya a jahiliya mutum zai yi ya haihu bai yi aure ba yana da 'ya'ya amma bai taɓa aure ba yanzu wannan al'adar ta jahiliya ta dawo akwai ta yanzu ku sauke yanzu eh, can lokacin sai mutum ya yi bina da baiwawa ne ko ya ulma ne ko abin da ke so baiwa sai tabbatar da cewa shi ne sai a ce wannan dan nashi ne ba ka bai taba aure ba amma yana da bawa yana da ɗa yana da nan yana da can yanzu akwai akwai wannan da yawa ko baby mama da yawa ko akwai akwai daji Ah. wai wadda ba ta da miji ta haihu sai a yi ta rigima sai ta ayyana wani ta ce shi abba ban sai a yi ne ya yi ne sai a yi sai sai zan sha uba dai za ka sai a mai bulala ɗari babu shaidu hudu yanzu ka ko zina a ce sai da shaidu hudu kan kan ba accuracy shaidu hudu kuma duk sai sun gani akan yanayi daya akan kaza da kaza Mutunci yana da mace ta zo da ɗa ta ce zina ta yi annabi ya kau da kai mutum ya zo ya ce na yi zina ya rasu Allah annabi ya kamar bai bishi bai komai mai ta ta shaƙe shi kila ya sha giya mace ta zo ta ce ta yi zina annabi sallallahu ya kauda kai ya kauda ya ce je ki haihu ya kare ta da kuma tambayar ta ba sai ta kawo da kanta ya ce je ki yayi ya kare ta ina son ku gane da musulunci ke tafiyar da lamura ne akan sauƙi da rufewa da da tafiyar da lamura akan galibi yadda wadda ta zo da ce na yi zina ɗaya haihuwa akwai alamun ta tuba ta yi nadama mashin hal Allah ya yafi Allah ya sutura a tafiya sai shike nan sai babu na gaba ko babul amali bi ilhaq alqa'ik alwalada qala hadathana ya haybun yahya wa muhammad ibn rahim qala akhbarna laysu ha wa hadathana qatibatu min sa'idin qala hadathana laysu علم الشهاد عن عروة عن أعشى أنها رجل الله عنها أنها قالت inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya masruran تبرك أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى غير زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأكلام لمن بعض طيب yanzu ga DNA na wannan lokacin da yanayin kuga yadda ake amfani da shi su irin waɗannan abubuwa ana in suka zo ba neman su aka yi ba in suka zo suka tabbatar da abin da a gaskiya sai a ƙara jin daɗi ina fatan mun fahimta ko yanzu bincike bincike wani ana zargin wance ba ɗan shi bane ba ɗan shi bane sai wani abu ya sa dna ya tabbatar da ɗan shi ne kaga ni shari'a ta tabbatar ta tabbatar da ɗan shi ne ko sai aka samu wani abu irin wannan na kimiyya kowa ya tabbatar da abin da shari'a ta tabbatar to ana ƙara jin daɗi ana ƙara zama supportive evidence amma ba wai ban na shari'a ba a koma zuwa gare shi ka tuka mun fahimta ko yanzu wani hadisin zai ƙara mana bayani al'amalu bi ilhaqil qatifi alwalad wannan babin zai muna magana cewa amfani da riskar da ɗa ga mai alƙa'id mai kiyafa wanda yake ilmi ne wanda yake wasu mutane suke da shi na in yaddan na nan yadda wani mai alaƙa da kai America gobe zai ce wannan na ga wannan uwanka a Sokoto saboda Allah ya ba su Allah ya ba su wannan ilimi to to din wannan ya tabbatar kun kamar irin irin DNA yanzu ko ya tabbatar da wannan yana da wani yana da alaka kaza wannan species kaza ne sai mu karanta shi mun karanta إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمزي قال أخبرنا الليل قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا نانا عائشة رضي الله عنها تتشي النبي صلى الله عليه وسلم يشبو إن جنجينا فريتكي تبروك أساغير وجهه فاتبوشين شتنا والقياه wato yana yana yana cikin murna fa qala sai yace alam tarai anna mujazzizan nazara anifan ila zaid bin harisa shin baki gani ba tazu babu Allah da ake ma mujazziz mu bidan milmin mujazziz wasu karanta ma majazzin amma dai aure mafi inganci mujazzin nazara anifan ila zai bin harisa da zuwa yi kallo da zai bin harisa wa usama tubni zai da usama tubni zai faƙala ta ya ce inna hadi inna ba'ba hadi al-azami da min ba'b waɗannan dugadugan sashen su daga sashe ne waɗannan kafafun sashen su daga sashe ne wata usama bin zai da zai bin harisa usama ah, zai bin harisa fari ne amma usama ɗan ɗan shi baƙi ne saboda ma shi baƙa ce amma sai ya zan ya yi baƙi tilin tilin uh-huh. kaga wanda baban shi fari ne ma mashi baƙa ne kila ya kamata ya fito cokulat chocolate skull ɗaka-ɗaka, ko ke kasa ce usama zai fito haka ba ce usama ya ce baƙi kirin kusan su waɗannan su usama da su zai shi wannan gidan wani jutsi ne na cikin ahalul baiti gidan su Usama bin zai, da Usama da zai misunan mahaifiyarsu na mahaifiyarsu baiwa ce ta annabi sallallahu ya ɗoka ya baiwa zai shi ma bawan gidan ne ka suka haihe Usama ka duk abin da ake gina annabi sallallahu tare da su ake ko hadisatul ifya ta auku ai gitare tare da su aka yi annabi sallallahu ya nemi shawarar ali bin abi talib annabi sallallahu ya nemi shawarar zaid bin haritha annabi sallallahu ya nemi shawarar ah, shawarar shawara barira wata din gida guda ne an kuma duk abu gida guda ne annabi sallallahu zai aika ya aiki sayyidina ali da kuma sayyidina zaid bin haritha saboda duk sun zama kamar gida gida guda to da aka haifi usama baki kirin sai mutane su zo ba dan zai duba ne ba dan zai duba ne shi kuma annabi sai yana da ka'ida ya ka'ida alwaladu lil firash ka sai annabi sai ya tafiyar da hukunci akan alwaladu lil firash rannan mujaddid sai ya zo da ya zo bai san abin da ake tattaunawa a gari ba ya iske su kwance sun sa babban bargo ƙifa sun rufe huskar su da jikinsu kafafu suna bacci uba da ɗa mai na halatta in ba uba da ɗa ba babu wanda ke halatta namiji biyu su lullube cikin bargo guda su haɗa jikinsu mun karanta hadisan a baya za ka sun lullube cikin masallaci tsohon huskar su da kansu ƙawahunsu sun fito da ƙawahu fari da baƙi shi kun bai sa abin da aka bai na zuwa ya ce da ganin waɗannan ba da uba ne sallasa su kaga sai tabbatar da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ko zaka annabi zo ina na Aisha yana farin ciki yana murna yana gaya masa na kan an yi DNA din na yi tabbatar ta tabbatar da abin da zai ba to ko da yaushe haka yake idan wani bincike na zamani ya tabbatar da ya tabbatar da abin da musulunci ya faɗi yana ƙara ma mutane farin ciki sai su ji daɗi sai su yi murna kun gane ya tabbatar da abin da musulunci yanzu ku kiyaye ku kiyaye matsala guda biyu yanzu mutumin da ya aure mata mutumin da ya aure mata mata ta ce yanzu zargin aka yi wani ya yi zina da ita ko shi ya ce ya yi da ita ba a kama shaidu hudu ba da sauransu kaga ne ne asali asali shine matan wannan ce ko don ka ɗaya ta haihuwa na shi ne haka musulunci yake hukunci amma akwai inda irin wannan yake kamawa ake buƙatar irin DNA ake buƙatar irin wannan inda za a samu iskali kamar ina mu karanta ƙarshen bazin sannan sai in gaya mu قال وحدثني عمرو الناكت وزحير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لعمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشه الم تري ان مجددا المدلج دخل علي فرعى قصابه وزيد وعليهما قصيمه فالتقى يا رسول عليهما وعليهما رقيقه فالتقى يا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض يتي وحدثني أمر الناكد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة واللب لأمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن قروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة تتي النبي صلى الله عليه وسلم وترينا في فريقك يتي يا عائشة ألم تري أن مدززا المبلجي baki ga al-mujazziz da Kala alayya ya shigo inda nake fara'a usama wa zaidan yadda usama da zai. wa alayhi ma qafifatun qad usama suna da wani babban bargore ya rufe fuskokin su gaba ɗaya ba a gani wa badat aqdamuhuma amma kafafun sun fito waje qala inna hadhihi al-aqdama ba'daha min ba'd yace lalle wa'annan kafafun sashin su daga sashi yanzu abin da nake son ce muku yanzu wanda yake da mata ko yake da baiwa ita ce halas inai in ta haihu muka ce dan shi ne wani da aka zargin yayi dina da ita ko yake fadin yayi dina da ita zai yi ƙarya yake haka ne zai yi in zargi ne ake na unguwa zai yi ƙarya ake mai haka ne duk zai yi ko amma cewa wancan ne mijinta shi ƙarya ake ah. ba ƙarya ake ba an ɗaura aure gaba ga kowa kowa ya san mata ta yake shi wancan halal ne shi kuma wannan haram ne wancan bayyane ne kowa ya sani wannan koyi ne za ka sai mutunci ya ɗauki halal ya ba haram mutunci ya ɗauki bayyane sai ya ba koyi to amma akwai lokacin da biyu yake zuwa ɗiɗi da juna ko duk halal ne ana so a tabbatar da duk halal ne ana so a tabbatar cewa cewa cewa dan dan wani kamar ya ake ya zan halas ne hmm. Hmm. irin wannan yana shiga irin wannan shuha amma wadda ta fifita shi ne lokacin da ake da bayi mutum yana da baiwa sai ya take ta cikin wata wannan wata sai ya sai da ita ga wani sai ya take ta shi ma cikin wannan wata bayan wata shida sai ta haihu zai iya yiwa dan wannan ne zai iya yiwa dan wannan ne to wani ya samu qa'is ya zo ya diba ko ya kai DNA kaga wajen rabewa tsakanin Imam Nawawi ce, annahu ma yakunu fi ma ashbala min wa qa'ayyin mayyit wannan yana kasancewa ne in ya auku ga taki biyu masu alfarma dukkanin suna da alfarma kalmushari wal ba'ir kuma wanda ya saye da wanda ya saye da baiwa ya fa'alul jariyatan mabi'a ihumi dukkanin su su taki ita wannan baiwar da aka sai suwa wanda ya saye da ita ya tashe ta wanda ya ya saye ta kuma cikin sarki daya al ablan istibra'in al awwal kafin ta istibra'i daga na daya fata'kili bi waladin li sittati ashhurin fa sa'idan min wata'i kuma ta haihu bayan ta shekwata shida zuwa abin da ya sama min wani isani wani juna arba isinin min wani al'awwal kaga irin wannan ya auku sai a ce to yanzu ana buƙatar wani ƙarina da za ta bayyana haka misalin da bai irin na aure an yi mata aure da mutum biyu akan rashin sani kuma ya kasance duk sun kwanta da ita akan rashin sani cewa wannan ya aure ta ko ba auren da ita akan wannan akwai suwori da yawa da irin wannan ke aukuwa na auren da ita biyu da shi ba to irin wannan yana bukatar irin wannan alƙa'in irin gidan ne domin ya bambance nasaba a tabbatar da wannan ɗan wannan amma inda yake ne kwata-kwata da haram to ba a kula akan haram ana tafiya akan haram. Malaka mai yanayin da mutum zai shi mace sai daga baya ya mayar da ita amma sai ta yi hukunci da da ita ba kuma shi sai zama shi kuma hatta sai wani kuma auren ta bayan shi wancan ya mayar da aure ne. Yanzu mutum da suka mace. Hmm. Daga baya da hulki sai ya ce ya da ita. Amma ita kuma sai ta yi tsaye a haka ko kuma yan uwansa su yi tsaye don an taba an taɓa tambaya haka ba. ban fahimci tambayar kawara da ban sani na ta wani hadisi ba daga babu ta tallafi bismillah ha da shi bai sai kan ungo kuma da aka sa ido guda wala ilaha illallah wala ba komai نعم قال السلام رسول بن عزيز وزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل قائف ورسوله كما شاهد وصابت بن زيد وزيد بن حارثة مستجعان فقال إن هذه الأقلام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة رضي الله عنها قال وحدثني حرمرة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ها وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم وذلك في حديث يونس وكان مجددا قائفا. أي mun شو wannan babu شو mu shiga babu na gaba eh kwanta باب قدر ما تستحقه الذكر والطيب من إقامة الزوج عندها حسب الزفاف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رمح ومحمد بن حاتم ويعقوب بن والذي لأبي بكر قالوا حدثنا يا أبو سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوانا إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي تاو غواني هكونت بمهمانش غواني هكونت بمهمانش باب أدي ما يستحقه تستحقه البيت وتؤمن بإدارة زوجه دهاء بل magana a kan kwanaki nawa ake rabawa a baiwa budurwa da ta zaura aure shi za ka raba kwana tsakanin budurwa da إمام مسلم شهدنا أخوك من أبي شيبة ومحمد بن قاسم كيف إيه، لكن أخوك من كسر بكلانش ذاك يمكن بيوني بإسناد إذا مكراتين إمام مسلم شهدنا أخوك من أبي شيبة ومحمد بن قاسم ويعقوب بن إبراهيم واللقب بأبي بكر هذا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أنواع أنا حديث يا سيدنا هذا أنت سفيان عن محمد بن أبي بكر الأرض من من أبي بكر أبي الأرض هشام أبي ويا أبي بكر ويا أبي ويا أبي يزو على كتب الإسلام يزو مدارك عن سفيان أما محمد بن أبي بكر عن عبد الملك في ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث نعم بن الحارث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بابو الحارث بن وسام نجيب هشام بن الحارث يا عبد الرحمن بن الحارث نعم يا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام طيب. ba shi nake waye addinin a yi ahsanta ahsanta malam yasir gaskiya malam ce ka ci kyauta hmm. kai dai ka kula da isnadin duk majalisin kullum <laughs> an abdulmalik ne abubakar ne da ne sha don haka yanzu abdulmalik an abubakar ne da ne sha daga baban abin ya ke magana ya rubuta abubakar da zama mai insha kiyaye za ummi salma wani daga ummi salma hassan abubakar bin abdurrahman bin insha sai kun fahimta wuce insha Allah mu kuma kan sai ce? imam musulmi ta ce sa baka bi abi shi ba wa dan ta ko ya ku bi ibrahim da lutuli a kifar da yake imam musulmi mallan nan gare shi uku duk tabaka su daya kalu hadathuna yabi sa'id an sufyan an muhammad bi abi bakri an abdul malik bi abi bakri bi abdul rahman bi an abi wani ne baban abubakar bin abdul rahman ko bin al-hisham an ummi salma an nabi sallallahu alaihi wasallam da ka yanzu an hadisi daga annabi sallallahu na na salma wa an sa hadisi daga na salma abubakar bin abraham bin hisham haka ne da yanzu abubakar bin abraham bin hisham ke cewa na na ummi salma ta ban labari ko annabi ya ce yanzu mun fahimci wannan to mu karanta hadisi da sai yanzu na kana ji ba shi tsari ne ne kan tsari ne gaba zan dawo da wannan tsari yanzu mun san waye an hadisi daga sallallahu alaihi wasallam da na Ummu Salma waye an daga sai yanzu haka haka Sufyan ya ba mu labarin ko ya ce shi Muhammad bin Abubakar ya ba shi labarin sa Abu Malik bin Abubakar bin Abdurrahman bin shi ma ce baban shi Abubakar ne Abdurrahman ya ba shi labarin ta Ummu Salma ta ba shi labari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka isnadin yake sai annar rasulullahi za mu shiga cikin hadisi za ka mun gani za mu shiga wata alaka da isnadin mu ga da shi mun ga mai sai sai mu shiga wani isnadi ne sai da shi ku wani isnadin annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ta zo wajen ummu salma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ya aure na ummu salma a qama inda ha salatan sai sai a inda take yayi mata kwana uku tunda ka taba aure kafin shi وقالت يا شيخ انه ليس به على اهل هواه Kake ke ma ba wulaƙantacca ba ce gidan mijinki, ahalinki, iyalinki, wata ya nuna shi ke ne. ni nake na kuwa na suka zan baki in kuma inda wasu mata, amma kake tsammanin wulaƙanci ne ko baki kai ba ne ko baki kai ne. na a komai lafiya ko yau. Sai dai in shi ki kan ba su ci. in kin gara ma zaka inda kike kwana bakwai wa in sabba'tu laki sabba'tu lil shafi'i amma su ya ɗan da kike ne baya bakwai da wasu ban mata na bakwai amma me yasa ni da kike uku da kin taɓa aure kin kin jina na Aisha na tsaya inda ta in kin ji duk wanda ya aure matar da bata taɓa bata aure ba budurwa ne mata kwana bakwai wadda ta taɓa aure ba zawara ne mata kwana uku Ba ka da mata kwana uku sai zai bari inda Ba bata so ba za mu ji bata so ya sai ba sai ai ba don wulakanci bane ba don bata ba bane in kin ga dama zan in ga dama zan ka ina ki yi miki kwana bakwai amma in yi miki kwana bakwai adalci ne da tsohon mata na tsira miki kwana bakwai mun fahimta ai shi karanta قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمه وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك حوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت سلفت ثم جرت قالت سلس سلس سلس سلس طيب الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك يزيد رواية مالك ورواية سفيان هذا كم كنت سفيان تجاهي yanzu kuma malik ratu ana malikin an abdullahi bin abi bakr kada ya dawo abdullahi bin abi bakr ko ah, sai an an an abdullahi bin abi bakr an abdul malik bin abi bakr bin abdurrahman kun ga an abdul malik bin abi bakr bin abdurrahman anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan babu na ummu salma babu na ummu salma don ka yi abdulmalik ne a bibakar da zama yana da wai shi daga baban shi daga daga annabi sallallahu hina ta zawwaja ummu salma wa asbaha inda qala laha sai annabi ya ce laysa bi ala amali kumawal wa sawal qur yace ba don wulakanci ba ne ke ba wala wulakantatta ba ce inda iyalan ki in shi ki tabbatu inda ki duk da marasa da ke kwana bakwai wa in shi ki sallatu in jira ma in yi kwana uku sun majurtu sannan in kewa ya kasance ce ko ce an ba ta kwana ta ƙara ta ta ce sallin ya inda nake kwana uku kai a sannan sai ka wuce tun da dai wannan ƙa'ida ce. Mukan ta yi tun da dai. Ƙala wa da sana Abdullahi bin Shukma Salamatar Ƙara bai ƙala da sana Suleiman ya alimu da Bilalin an Abdullahi bin Muhammadu عن عبد الملك بن ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمه فدخل عليها فاراد ان يخرج اخذت بثوبي فقال يا رسول الله صلى الله ان شئت زدتك سبتك بي للبكر سبع وللسيد ثلاث. شكرا. نعم. إمام حسين وحدثنا عن هل حدثنا سليمان بن بلال ونما حديث سليمان. can mun ce hadisin Sufyan da biyu mun ce na Malik yanzu mun ce na Sulaiman da Bilal an Abdurrahman ne Mayyin an Abdullah bin Abi ne an ne Bakr bin Abdurrahman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har kun ba faɗi Ummu Salma ba daga Sufyan shi ya faɗi wa Ummu Salma amma mai mamu Malik da Sulaiman bin Bilal duk ba faɗi Ummu Salma ba أن رسول الله صلى الله musulma amma eh wancan ita ke ba da labarin kan. yanzu ko ba ita ba ne yanzu shi abubakar ɗin ne abubakar ɗin abrahman ne da arziki da sham shi ke ba da labarin zaka ya ce lokacin da annabi ya sauye zaka wannan da wancan da imam malik da wannan don musulmi an tsallake sahabi haka ne شرف لها نفسه أو أم سلمى دخل عليها يشي إليه السجين فأراد أن يخرج يقول ليسوع تأخذت بثوبه تلقي تبادلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك بشيء بالسكي إن كنت لما تنقر وحاسبتك به أما ذلك إحتاج إذا احتاج ما في أجلسي من ذكر تقول بلغة وتقاومة أو إذا أنت على بقري ولستجد في ثلاثة إذا كنت تبعوه za a yi mata kwana uku ko zawa hukuncin dai wannan da wancan ko قال وحدثني يحيى بن يحيى قال خبرنا ابو ضمره عن عبد الرحمن بن حمير بهذا الاسناد مثلا قال حدثني ابو جن حدثنا ذكر بن سفيان امام مالك جنا جنا سليمان بن بلال كنت شيء ne ko lafazin hadisin da ne ko ina ka samu bambanci Ufayan ya kawo أم Salma shi kuma Imam Malik da Sulaiman bin Bilal ba wanda ya kawo Ummu Salma sun wato shi mutum sai mutum ta tafi أبو كريم بن محمد بن العلاء قال حدثنا حفص بن يعلم بن جياس عن عبد الواحد بن أيمن أنا أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شام عن أم سلمة رضي الله عنها ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه قال إن شئت أسد أن in shi'ita an usabbi alaki wa usabbi al nisa'i wa in sabba'tu laki sabba'tu lin nisa'i imam muhammad wa hadathana abu qurayb muhammad bin ala hadathana hafs bin jiya lakin wani hadith al hafs na farko mun ci nawa ne sufyan na biyu na malik na uku na sulaiman bin bilal na hudu nawa hafs bin jiya wata wanda shi sunayen hadisan inda mallamai kiske riwayat Sufyan, Malik, riwaya Sulaiman bin Bilal, riwaya Hab bin Diyar. Zaten bu riwaya wa da riwaya wa da zina. Riwaya Sufyan da riwaya wa Hab bin Diyar. Riwaya wa da riwaya wa ta tayyile da riwaya Malik da riwaya wa Sulaiman bin Bilal. عن عبد الوهاب بن ايمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن وهاب بن هشام عن ام سلمى عندنا روايه عن ابن جابر قاعده روايه سفيان ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها الأنبياء وأم سلمة وذكر أشياء يحبسها وهذا فيه قال إن شئت أن أصدئ لك وأصدئ لنسائي وإن فسبأت لك سبأت لنسائي إن لما إمشي فأنا بقي وما sauran ما ترى فأنا بقي amma da shi ne wadda aka aura ba zawara kwana uku gare ta budurwa ita adda kwana bakwai sai yanzu mun ga da hadisi yake ko riwayarwa da riwayarwa na farko sufyan riwayar sufyan uyayna ne riwayar Sufyan da riwayar wa da wayawa da riwayar Hafs bin Giyas su suka su suka zo muttasila riwayar Malik da riwayar wa Sulaiman bin Bilal su suka zo ne mursala don shi Imam Darqutni yake ganin wannan hadisin da kamata musulmi ya rawaito shi ba littafin ya ilzamat wa tatabbu wannan hadisi yana cikin hadisan da aka wa Imam Muslim intiqadi ta samu wannan hadisin bai kai ajin da ya kamata imam musulun ya rawaito shi da wannan saɓani ga nan malik da suleiman bin bilal duk sun tafi akan wannan hadisin Musulmi babu ummu salma sufyan da hafs bin giyas sun ƙara ummu salma don imam musulun zai rawaito shi haka imam darkun ya tadda ya waya rubuta littafi wannan hadisin sama hidda shi shi musulmi sama waɗanda suka ba da kariya da imamun muslim suka ce ƙa'ida ah, inda jamhurul na kuma wannan mazhabar ita a mazhabar da imamun muslim ne ke rita in an rawaito hadisi mursal aka zo shi muttasil in dukkanin su fiqat ne to ana gabatar da muttasil akan mursal wanda suka rawaito shi mursal sun ji shi mursal ne amma dai wani hadisin muttasil ne da wasu fiqat sun rawaito shi don haka nan shi imamu muslim ya zaɓi cewa riwayar Sufyan bin Uyayna da kuma Hafs bin Giyas ita ce ta fi ƙarfi ta fi inganci akan riwayar Malik da suna bin Bilal da suke musulmi zaka shi ya dace shi akan musulmi ka da wannan ke kasance an ansa ma Imam a kan abin da ya gudanta zama ko kusan da littafi ne mai kyau mai kima kuma an sushin da aka bai masu kyau masu kima na hadisai da yi ma bukari da musulmi. gaba ɗayan su mutu muttafaqun alayhi ne amma yana ganin cewa bai kamata ma a san na hadisin ba duk da bukari da musulun wasu kuma bukhari ruwa ya suna ganin bukari bai kamata ya kawo wannan ba wasu kuma muslim ruwa ya suna ganin musulun bai kamata ya kawo wannan ba da yawan su an ba da amsoshi a kan su. amsoshi jumlatan jumlatan akwai su cikin hadis sari ba ma jumlatan ba da tafsilan na hadis sari a muƙaddima ta sahih musulun mun karanta da muka fara da kuma karanta shi ma ya ba da amsoshi jumlatan tafsirin su ya fi yawa a cikin hadis sami na ibn hajar al-asqalani sai قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال احمد بن تنبيه cikin wannan babin billahi allazi da ta fahimci wanda ku tambaya Okay, ba ƙari ba da ba da wani ɗaya a ɗaukar. Okay, akwai hadisa ana sami ta alaƙi. قال وحدثنا يا حي بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن خالد عن ابي كلابه عن انس مالك رضي الله عنه قال اذا تزوج البكر على السيد اقام عندها سبعا واذا تزوج السيد عند البكر اقام عندها ثلاثا قال خالد قال خالد ولو قلت انه رفعه لسرقته ولكنه قال السنه كذلك كن قبل mu kawo magana mu zo wannan ba magana hadisin musulma bane yanzu yanzu magana kissa ce amma ba hadisin ta yanzu maganar maganar hadisin anas ne za ka bi shiga cikin wancan ba imam muslim ya ce da ta ya yabo ya ya aura ne sha an kale ana bi kidaba shi maliki na shem na akwai shem ne oke eh akwai na hushain an ana bi kidaba ana shi bi maliki kala idan ta zo wajen zikru ala a aqama inda hasaba annabi ta sai ce idan mutum ya aure budurwa akan ra'ayi bazawa da budurwa akan bazawara kuma budurwa ya ba bazawara ba a kama inda na saban ba wai yana da bazawara gida a wuce budurwa ba a tsari ne idan ya aure budurwa ba bazawara ba zai tsaya in zaki kwana bakwai wani ta ta zo wajen kulli ba ana jiki a kama da na in kuma bazawara ya aura ba budurwa ba zai tsaya inda take kwana uku قال خالد ولو كنت نفسه ورفعه لك نفسي لكنه قال سنة كذا خالد المزار da ya ruwaito daga abu kilama yake da na ce anas ya ce mansuki ne da na yi gaskiya cewa ya kunna kaza wannan ka'ida ce a mutu launa kaza shi mana da hukuncin mansuki قال وحدثني محمد بن راشد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن ايوب وخالد بن الحزاء عن ابي كلابه عن انس رضي الله عنه قال من السنة أن يقيم عند الذكر سبعة قال خالد بن ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبي الإمام دار القدني يليم بخاري المسلم إمام دار القدني حاسم سبيل جليل duk tattaunawa ce ta ilmi wadda aka fa'idanci da ita wadda aka gane mutunci da ita amma abin da ya ne ka sai mota tsunan mutum wanne hukuri ta yi gaba waga mota akwai iya tayar ki rage ta sawa da tayar ta ce shi waga tayar haka take rage mota ce babu wanka. da ke gidanka da ta yi na hakuri farka ɗin da ka saba kalar sokowa da ta saba wannan gidan in ka diba tantin falon da tantin falon nan ba ɗaya ba ne kamata ya kaza ce a'a ma masu ce a'a ai wannan tantin ana sashi da irin wannan kalar ina fata kuma ya gado ki ma mu darabin ya ɗauko inda ita hin bukari da musulmi sai ce wannan hadisin da wannan hadisin da suka rawaito bai kamata a cikin sun kawo shi nan ba wata ba ajin su bane ajin su ya kamata ya wuce wannan hadisi da wannan hadisi saboda wannan hadisi yana da sabani kaza isnadi ne wannan hadisi an illata shi kaza wannan hadisi an illata shi kaza su kuma su bada ansa sai su bada da ansa a'a ai dalili shine kaza dalili shine kaza amma har yanzu akwai hadisan da suka samu ansa to da ka kage ilimi da tattaunawa wanda ta fa'idatar a babin hadisi littafin yana cikin mafi girman littafin da suka tar a gefen ilal dama imamu darakudni babban malamin ilal ne babban malamin ilal ne imamu darakudni da imamu tirmidhi wannan su biyu manyan mallaman ilal ne ilal na hadisi zaka shi istidrakin da yi ga bukhari da Musulmi, wannan hadisin da bukari ya rawaito bai kamata a ce ana ce wani hadisin muttafaqun alaihi amma ga illoli cikin muttafaqun alaihi haka aka muttafaqun alaihi ya kamata lokaci ne ba a fara cewa muttafaqun alaihi ba daga baya ka yi muttafaqun alaihi wato sune ne cewa da yarin da suke fahimta da muttafaqun alaihi an rawaito hadisi bukari da muslim inda wasu mallamai suna cewa muttafaqun alaihi ko inda wasu mallamai bukari da muslim muttafaqun alaihi to irin wannan sai ya za a hadisi bukari da Musulmi, su rawaito hadisi wanda yake da irin wannan illa a cikin wannan wanda an yi saɓani kamata ya su aje shi ga irin wanda ya kamata su rawaito ga wanda sai sa wanda ya kamata su rawaito wanda ya kaza su an babu illa a cikin ne to sai malamai su an san su a illar da ka gani ba kai babba ba sannan shi imamu muslim ko imamu bukhari ko da yake biya ta hadisi wanda ke tana bange fito kuma wannan mazhaba ita ce ba shi ya da ita ba da wani da wani sai kasance an sawa ta ilmi dai abin ban a duk da ke kara ilimin hadisi ya ƙara maka son ilimin hadisi da ilimin ilal in ka karanta al-ilzamat wa tatabbu da imam darqutni ana ana madda da shi a jami'a musulunci ta madina a cikin kullatin hadis akwai akwai topic musamman في الى المكان استدراكات والتتبع الزامات والتتبع wanda ake biyo wasu hadisai sampling da yadda imamu dara kuɗi ya yi istirar yadda aka mai da istirar sashi za mu tsara bagi ɗaya? wata wani ma wani awa guda a wasu muke ce sai tambayoyi a yanzu za mu da bismillah ku ba shi abin magana za a ce tunanin mai وعليكم السلام بانا دي تكات اجابة مويا ما انك عربو مالا عبك سكتان ايكيا انك عربو انك عربو وعليكم السلام tambaya mai kyau da yace in ki gara ma in yi miki bakwai in wasa sauraron mata na bakwai to amma hakkin ki shine ko in uku ko in juya kira ne wasu bakwai ya ƙara da ukun da ya mata suka ce goma tana yi musu bakwai a'a ina ne ya mata bakwai kija ta kiyaye ya ka aure bazawara abinda haƙƙin ta shine ai mata kwana uku ita ɗai sannan sai a ci gaba da raba kwana kwana uku ita ɗai jere da juna sai a ci gaba da raba kwana in ta zaɓi a yi mata kwana bakwai to fifiko ya tafi sai fifikon da ita aka fara ba ka ya yi mata bakwai za a yi mata ya ƙara mata hudu cike bakwai fiyawa saura bakwai bakwai ita ne ta samu ita ta zaɓa an yi mata bakwai gari da juna ba ko guda ba ta samu ba abin ta samu rigani ne za a yi mata bakwai za a wa kowace bakwai na ba ba su ne ba ta da nata uku in tana da nata uku in ta ga dama a yi mata uku sannan sai a je na a yi a ci gaba da ɗaya ɗaya ko biyu da ake yi don sai a bakwai take so a yi mata jari da juna da mata bakwai jari da juna ko wace bakwai za a yi mata jari da juna A sun haɗi a matsayin kwanaki abin da aka samu ciki an fara da ita kuma an yi mata bakwai jari da juna eh, waɗancan uku ɗin sun faɗi. Yawa. Eh, bismillah. <laughs> Alaikum salam.

Hmm. ban gane abin da ke ba amma abin da na fahimta shi ne bayan an kawo waya ta ce ba ta iya ta in ta dawo bayan kwana bakwai sai a koma mata inda kwana bakwai a ci gaba an wafi dora kwana bakwai ta fahimta eh ba ba a cewa oh, ba ta da aka yi kwana bakwai ya ta ce a koma wasu kwana bakwai kira da sai an bakanta miki rai a ah, ba haka bari. an yi kwana bakwai ta ce ita ba ta iya juyawa ta tafi ta bayan kwana bakwai ta dawo shi kenan jinki ya koma gare ta ina da wallahi bismillah kai kullum tambayar da kake wata za mu tashi karatu ku sati mai zuwa ne <laughs> za ku ci sati mai zuwa sai wa asa shi karatu tsaye cewa mun gama da nan a su ba shi hmm. Nifa ba na ji. Wani abin ba mike ba ne wai? Ba mai kara sauti ba ne? Ba mike ba ne. Ok, na mara ne. Ok. Hmm. Sai ka buɗe baki ba na ji. Hmm, not gani wankin mara accuracy ne ba a kula da shi wankin mara ya mata wankin mara ba ta duk ba a kula da wani duk ba a kula da wankin mara bai kai a ga kama kwata-kwata ba da uku ba kuma ma ce ɗada na na zam'ani so ba a kula da wani cewa akwai mutum ba ne shi ne ina yake za mu jiyo gari hmm. bismillah ba shi ke Hmm. Hmm. hmm. Mm. in baka ji an sakta ba sati mai zuwa cikin karatu kai kan baya biyu na fi abin da biyo mana sati mai zuwa da yadda Allah insha Allah ai sai nan bismillah ga wannan wannan shi a farko wannan wani ne to mai tonka alaikum salam gadi ai mutum da ke gadon wa doki Yes. Hmm. hakkin su zai ba su in sun yadda su sai san mai daga farko an yarjeje ne hakkin su zai ba su suna su san mai cewa ne Hmm. hmm. hmm. hmm. karatun sati mai zuwa insha Allah yana cikin bada da zamu yi bismillah jiyo akwai ina ba shi mhm. karatun sati mai zuwa zamu yi zamu yi hajjitan raba kwana da sauransu ku duk wannan bada ciki yake bismillah Ah, ilimin kiyafa a da yake tambaya karantar da shi ake ko ilhama ne na farko ilhama ne na biyu wasu na ganin ilhama ne cikin wata ƙabila bani mudlaj wasu na ganin su ɗai wasu malamai suna ganin a'a zai yi wani da ba cikin ƙabilar bani mudlaj ba ya zai na da wannan wannan ilmi ka, wani abu ne wanda yake kusan ya yi kama da wata baiwa ce da ake gado ba nuna cikin su aka samu mafi yawan waɗannan abubuwan amma su malamin suna gani yana halarta a samu cikin wajen bani nudlaj bismillah khilafin bainal jamhur wa shafi'iyya amma duk yadda yi kawai mafi inganci ya yi. in yi ce ya zanke da Allah ba zai yi kaza ba sai yana iya yi ya fidda kono yana iya ya fidda kono yi duka ɗaya ne hmm. wato eh, duk ɗaya ne ya da kamata ya azumi in ya da kono ya kamata ya sa ne ya azumi azumi shi ba a yi ne sai in ba ɗaya hidda konon sai in ba ɗaya hidda konon sannan aka azumi sai sai da halarci a'a a wani akwai wani saɓani wani saɓani ne daban in akwai halarci akwai haranci da halarci aka tabbatarwa in akwai halasti akwai haramci yanzu ka tabbatar a shari'a ba ina tabbatar da da halasci a'a in akwai halasti akwai haramci suna jayayya to halasti aka ba ba haramci da kamar da hadisi amma in babu halasti ana ya tabbata suwa ga haramci akwai ibn taymiya yana da ra'ayi ana tabbata suwa ga haramci da wasu mallamai da yawa naji dr bashir yana cewa wannan kaulin shi yafi maslaha a wannan lokaci wannan ra'ayin na ibn taymiya aka ada ya tabbata suwa ga haranci shi ya fi maslaha a wannan lokaci na daina wannan fatawa ra'ayin ibn na duk kun fahimci wannan ko kuma shi tambayar da an shiga shi abin da ke cewa kenan ba a tabbatar da ɗasa ga halasti yace a inda halasti da haramci suna jayayya kuma wannan hadisin na usba bin abi waqas da kuma zam'a da kuma abdu bin zam'a Abdullahi bin jama'a su kun ga halasci ne ke jayayya da haramci to wannan waza aba halasci to amma inda babu halasci haramci yayi yi ta to wasu malamai sai su akwai ibn taymiya akwai wasu malamai kafin shi ko cikin mazhabul arba yana da mana akwai kauli ba iya tunawa amma dai mafi shahara da wannan zancen shine Shehu Lissabi bin Taymiya suna ganin to ana iya ba haramci na ce muku ji Dr. Bashir yana cewa wannan wannan ra'ayin shi ya fi maslaha a wannan zamani. Wani misali wani ya zamna da wani suka haihu kuma ya yadda ɗane ne ya yanzu ɗane ne da sauransu. So ana iya tabbatar mai shi saboda wasu maslahohi. Kuma wasu ƙasashe da wasu wasu ƙabilu ma da yi haka da ke a haihu sana a ɗaura aure. Kowa ya san ɗane ne shi ma ya san ɗane ne a haihu sana aka ɗaura aure. Akwai ƙazanta ko? Babu gaskiya. amma dai wasu mallamai cikin musulunci suna ganin ana tabbatar mai bismillah ta ƙara guda ta shiga mai mamallari su ba ta hawa ta fiye zuwa Hmm. Hmm. Daban. Hmm. Hmm. alƙali ta tabbatarwa auren aka dibawa a gani wani aka yi akan wani wani abda cika sharuɗa ba kan kaza sai a tabbatar da shi insha Allah gobe akwai karatun gobe akwai karatun shimali subhanallahi wa bihamdihi